wato shi nan bari na duniya da zarar ka ga abu kan baka sai ka ba hankali saboda sha'anin rayuwa eh. dai da Allah ya yi ne ta zama mai gadi kwana na uku kenan wallahi da nan gaba ɗaya labu na ƙare babu su haba ah, ah, Kaya na ce. Kaya na. halillah ni na fama da gadi kai kana fama da kaya kayan wanki ko da kayan guga kaya na in na ce ma kaya na ka tabbatar ka gane kai kai na ta ka tun baya wani ke jin labarin ana gaya mun cewa ka zama shahararren dan iska kai kenan rayuwar da ka ta kiyu kenan kai kuma a rayuwar wani amaka siya ka dauka muke na ko babson kaya na ce kaga dakata kai kuma lamarin na aka yi zo kai kai kuma wai ubanci a garin nan ga ubancan nan